مكر الثلاثة ɗari bakwai ba'un الدعوة إلى الجهاد المقدس kira zuwa ga jihadi mai tsafta ko kira zuwa ga tsarkakakken jihadi a taurata wal injil wal qur'an wato jihadi annabawa gaba ɗaya sun yi ittifaki wato zamanin yau dai kawai da in na tsaya nake kallon zamanin yau sai ga kawai faɗa ne ya kaure tsakanin masu addini da marasa addini sai dai ba a gane ba wannan demokuraɗiyya ta fito ne tana yaƙan addinai gaba ɗaya sai dai ta san yadda take yaudarar duk masu addini akwai hanyar da take bi ta yaudari kiristoci su mara mata baya akwai hanyar da suke bi su yaudari musulmai su mara musu baya amma wannan demokuraɗiyya yakin addini take gaba ɗayansa duk ya addinin abin da ya zo daga Allah take yaƙansa. Zan zaka kaga ai wannan majalisar ɗinkin duniya yaƙa addini kawai amma sun ɓoye yahudanci suna yin sa inda suke yansa. amma ya kan addini ne, ko sun ce sun goyi bayan addini suna ɗauko addini su rage na wa su rage abin da ya musu illa su kawo hanyoyin da za a daina yin sa a ruwan sanyi amma ba za su abin da din addini ko yanzu wannan makarantun da aka fitar su wannan tsarin tsari ne da aka fitar da shi na sakwarkwata addini ai ba ka haɗa mutumin da yin karatu a gida da wancan yi karatu a jami'a duk wanda i jami'a ya dawo gida ina karatu dama tun a gida mai karatu ba a jami'a ya samo tarbiyyar ya zo karatu yi karatu ba a'a gidan nan ne dan hasken da ita so da shi daga gida ne shine bai bashi ba ah, wai tukuna ba sani ba kuna gane ya kun yana wahalar da kaina ba kuma halarwa ne ba abin da ke zuciya na ne ya kamata in faɗe shi duk wanda yi islamiyya za ka iske bai san karatun nan illa yan kaɗan sai ku kuma ko lokaci a ƙare ai za ka duk ɗan islamiyya za ka iske in dai ɗan islamiyya na haƙiƙa ne ba ya san karatun nan wannan duk da kake ganin su 'yan islamiyya nan da suke zama ana karatu da su daga gida suka zo da iliminsu wanda ni da ban gane ba na kirkira wannan makaranta ne saboda wannan haka dalili kirkira ta kenan sai ko zan kashe zan kashe wayannan yara mata da maza in suka iya hada baki za su iya karantawa kaga sai in zauna an ba su ilimi a sai kaga sun yi nahau sun yi sarraf sun yi wane ne sai in ji daɗin zama da su in ƙora su akan addini sai ya zama bil aksi da kaɗan nake tsira lamido yan kaɗan nake tsira daga wanda suke zaune da ni dole ba yadda za su yi su rabu da ni amma da sun samu ne su rabu da ni su zauna da ni da baki kawai me nake so idan shaksiya na ne na san suna saura me kake so a yi maka ne ko zo mu zauna mu yi karatu ke ka ji fa wannan kan ba za mu yi ba kamar la ilaha illallah wa isan kahiran ne me kake so annabi mu ma Muhammadu mu maka ka rabu da wannan da'awa ishe abu ɗaya ta kalma da ishe ah, haba haba zan Allah za mu baka kalma dubu ba ɗaya ba ce to ku yadda la ilaha illallah sai ce a ah, baka shirya ba baka shirya haɗa kai ba baka shirya ba ba ka shirya ba kawai kowa ya sa kallon sa ita ce ba za a shirya da kai ba har abada to haka muke da yaran nan in dai na ce muku ku zo mu zauna sai dai wanda zai zo ya zauna saboda ni saboda ni ya zauna kada ji haushi zan je ta kurmuto ita menene shi kwa duniyar nan ba san ɓace raina amma ba ina zama ne don ina karuwa ba amma akwai waɗanda suke tun daga gida suka samu tarbiyyarsu suka zo suna kasu da eh, suka ɗora suna ga wata riba ce ga su an yi hutu masu tafi gida sun isa biyar a yi ba wacce makarantar ta kawo ba wannan ta kawo in ana son mu tafi gida wannan ta yi hutu sai mu tafi wasu ba yadda za su yi eh, sun tafi amma babu yadda za su yi da ko wanda ya zo ya same ni to irin asali abu ne kaje ce malam gaskiya na fi son in zauna amma dai an ce in zan je gida in je ga wasu yara an ce in kai su gida na je ka gaje ka kawai ka dawo ana nan wata rana za a ce ka je gida in dai kana kauna abu wata rana ana nan bashi na bayan sai je ya tafi abun ka tun da ya zo kullum yana layi na san makarantar tashi da shi To amma dai lokacin da aka ce an yi hoton nan ya ga lallai kowa ya tafi gida. Shi kuma ya ci gaba da zama ya ta nace to ka dawo. Ba a shirya wannan makaranta don abin nan ba duk hanyar da za a raina wannan karatu. A wula ai ma yanzu ne dukuwa suka yi amma ai da za ka ga ana zagin littafan. saboda kana bata kanka lokaci taraddudun me ma'anar taraddudun fi haka wano me kauluwa ne dole karatu ne taraddudun sai mm, Allah sarki kai ni abun fa buye ni ma wani karatu da zaman ka inda ni kadai nake nazari ba zan ƙara komai wannan shi kallon yadda a yanzu duniyan nan gaba ɗaya faɗa ake tsakanin addini da kafirci zalla demokuraɗiyanci ko gurgudu ko mai duk dai wannan tsare-tsaren tsari ɗaya ne ya za a yi a yaƙi a kawar da Allah a wannan duniya so su kuma masu addinin kusan suka zama masu kama da dolaye ba zan iya faɗin dolaye ba amma mai ilimi ya faɗi masu addini a wannan zamanin dole ne inji shi yana da karatu ya faɗi nasiru sa'adu su kuma wa'ancan mulhidan suka zama haziƙai haziƙai eh, eh, eh, littafin da dole zan maimaita shi na ga wani amma kuma ina son mu karanta na gaba ma tun da inda an ce su a zo da naku a gabatar da shi a uku da shi su ɗauko nasu su gabatar da shi su ƙawata shi su fenta shi idan aka tashi da fiya kuskuren naku a ɗauko shi a nuna shi zuku nasu ba kuskure in ma ka ce ga ba baka gane ba ai in an yi kaza in an yi kaza ana matsar da naku gefe nasu na shiga a ƙarshe a cire naku bannan su. in kuma ba za su cire naku ba nasu ba naku su bar nasu sai a yi muku wani babur a ce to ku yi dinga yin wannan wannan shi ne mai kyau ai addini ma yana da kyau in ka lura kuma an kira ran addini kuma dai addini ba don addini ne na Allah ne ba wallahi malam da an da shi yau addini na Allah ne Allah ke kare shi tabbas amma ba bakin mu ba ba bakin mu ba walaqad zaharat ad-da'watu ila al-jihad kira zuwa ga jihadi ya bayyana al-muqaddas fil adyan ar-rabbaniyyati falasafi a wannan a addinan nan guda uku kaso ku a duniya yanzu ba abin da ake yaƙa aka taru a kawar da shi faɗan addini. Hmm. Jihadin addini. Allati ja'a biha Musa wa Isa wa Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kada zuhuruha fiha su a cikin ainihin bishakalin barisi. bayanan jihadi a wa'annan wurin wa'annan annabawa a fili yake ƙauye yadullu ala zalika qaulullahi ta'ala fi surati tauba inna allaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن هذا هكا متواترين تند التوراة إنجيل هكا تو النبي نوح ما هكا ليس تفضل يا بس haka dukkan annabawa kuma addinin guda ɗaya ne illa hawa ne zai sa in wannan ya zo wancan dole a ji shi wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne fi cika alƙawarinsa irin Allah irin cika alƙawarin Allah ba abu فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به كوي بشارة ده كم كنا كوكي شنكي دش وذلك هو الفوز العظيم أما موسى عليه الصلاة والسلام فقد طلب من بني إسرائيل النبي موسى يعني من بني إسرائيل أن يباشروا هذا الجهاد يا كراسي cikin banu Isra'ila ne, al-muqaddasi, li haƙiƙa Allahu lahumul fataha, don Allah ya buɗa musu farafadu talabahu. sa ba, ai mummunai da lokacin da suka ƙi jihadi, wa ƙalu lahu kama akhbarana Allahu fi suratul ma'ida. قالوا ya musa in لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى أي إنا لن ندخلها مو هو بلا مشي ka إليك إلي بلا ba tafsirin madajja sami'na wa hmm? abadan ma damu fiha sai dai yanzu to idan sun fita daga jiki to wani jihadi ne za ku yi shi kenan Allah ya ɗauki rayukansu kuma ya kashe fa ciki ku zo ku shiga ciki to kuma menene za ku me ku ba bayi ne ba akan me za a biya ku to an jarraba ku ne ku zo ku bi abin da Allah ke ya ba ku aljanna ku kaje ba ku shiga ba tunda akwai wa'ina a ciki indai ana son ku shiga sai da a fidda su wannan maganan ba ta tsaya akan mabiya annabi Musa ba wallahi malam dai sai ka jarraba aiki ka gani ka yi ɓaro kaba, a gama kaba, ka ce a zo a yi ba ka gama kaba, a zo a yi ba sai an waye gari aikin da ake ana gama kai a cewa ba wai wani abu ne da ya waje ba kan ba fa zahabu an tawar je kai da ubangijinka fa qatila amma mu ha huna qa'idu subhanallah فقد الله alaihim an nan Allah fa ya yanke musu ya jarraba su ya su cikin imuwa wai akwai ran da abu ya faru a gidana wuta ce ta yi tarrari a ciki ina jin suna wayyo wayyo na rasa kofar ta tashi na duba sai in haka na rasa inda kofar ke da kofar ɗaki na in je in dawo in je in dawo ya daga kan na gano kofar kaga in wani abu ma za a yi shi kenan inda ga wani wutar daki na ta kama sai dai a fafa da koli amma wallahi ga ni ga kofar na kasa gano ta sai na kusa kofar in ina cikin tafiya sai in ji a bayi can in zaga sai in ji ni a can wani wuri nan wurin gaba kiɗa na abun sai in gama kamar ma babu nan wurin da inda kofar take Daga duba nan Allah ya koye su a wani ɗan tsakani shekaransu arba'in ba wanda ya su a duniya. Tun da ɓadda su aka yi. Shi ne ake cewa wai wani mai cewa ah, an yi sikanin ɗin duniya yanzu babu wannan katanga da ake cewa babu wata jama'a ya jiji da majiji. An yi sikanin ɗinta gaba ki ɗaya babu. saboda haka nan kaza kaza shankiri ce musu to ai ga waɗannan lokacin da suka ji mawailan su shekara arba'in suka kuma akan hanya ne masana daji maharbi makiyayi a duk duniya wannan su fi kowa sanin daji to ba wani maharbi da ya gansu babu wani makiyayi da ya gansu kuma akan hanya ne daga gari kaza zuwa gari kaza nan tsakanin ƙasar larabawa da falastina nan zan tsakanin ne ba wanda ya gansu yadda suka shekara arba'in ce a'a to ai yanzu an samu ƙarfe na zamani wannan ƙarfe ne zai ɗauki hoton ƙarami da babba sau nawa aka auna ciki ana ba komai a ciki kuma ga cikin ga ɗan a ciki mu ita wurin Muhammadu Muhammadu mai kafir shi ya san matan duk inda ake ɗauka ake scanning a garin nan ba inda ba su je ba ba ga ɗan ba aka kai shi kafan waje mijinta na da kwabbai ko babanta ne ko waye na ta aka je kasan waje aka gama ɗaukan hoton na aka ce ba komai lafiyan talabu amma ga wannan ta ci gaba da sha za ta samu sauƙin raɗaɗi ta dawo gida ta sake miƙewa kai aka sake tafiya da yau ta wajen asibiti ko kakadin masu asibitin nan sun fi mu dan sani ko akwai wata dubara da za a yi likita ce bari kawai za a yi mata aiki ya nemo wajen inda ciwon yake kawai ya fafe ya fafe sai gaɗa to in ma ƙarafan Najeriya na shashashu ne to na ƙasar mu jefa hmm, jero wannan na Najeriya ta yi na baƙaƙe ne shashashu ne ba mai kyau ne ba mai kyau na can ƙasar mu ne to wajen aka je aka ɗauka babu ba gani ba kuma ɗan wajen ko watansa nawa ne Muhammadu wata goma sha uku ɗan da suka lisafta ba gani ba saka kuwa wanda yake wanda ya imani da bature ya tafi ya ba Allah kawai abinda bature yake shi ya imani da sai Allah yana ruwan Allah ce ya koyi abu ka zo ka gani nan Allah ya yanke hukunci gare su alaihi an tiho fil ardi na sana wa fiye Musa a wannan ɗaibin annabi Musa ya mutu wa Haruna alaihi masalatu wassalam ɗada a wurin ɗaibin suka mutu a daji suka mutu kaga bakin aiki suka mutu yalla kala ba mu da mutuwan asibiti ko <laughs> ba ni ya kamata mutum ya mutu a daji ka tambayo min musamman ce a a da za mu mutu a bisu wancan ga inda ya mutu wancan ga inda ya mutu wancan ga inda ya mutu wancan ga inda ya mutu to Allah ka gani duna an yi bashi da banu Isra'ila al-jihada ba su yi jihadi ba. Sun ma ba suka jihadi fi adi alo. Bisa kanan ikilili. Suka yi faɗan da siffan ikilili gari wato an fidda su daga gari dole za su je su kwato garinsu. Mahadudi. ba fata Allahu alaihim wa adfarahum bil mulki وتمتعوا سك جدا في أجر بخيراته فبايد غوما جلجيا وانتهت بوجة الملك ملك النبوي ملك النبسكا يكاري بانتهاء أحد داود وسليمان استكانوا سيسك كري وفسدوا سك قوم الناس جمعوا إنسان النباس وفك ساموس إدو وتحول غاية الجهاد في نفوسهم من رسالة ربانية إلى غاية مادية جهاد سيزن كوي سن قفاشي إن جهاد أمريكا أقوالي متانا أقواشي أرزقنسو أقوالي متانا أقواشي فيتوتنسو وقومية عنصرية دا قبيلة بحثة وأخلدوا إلى الأرض سوكا كركة دنيا Fataraballahu quluba ba'dihim bi ba'di. Ya Isa tadi.